is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau laraba ta karshe a ranar karshe ta watan farko a shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafaci ga Maryam da kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falasɗinu uku a jiya talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falasɗina a gabas ta tsakiya. Na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan biyu a Gaza ke ciki. Yayin da batun karin taimako ga Ukraine ya yi kikikaka a Majalisar Dokokin Amurka. shugaban hukumar leƙen asirin amurka william barnes ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan amurka ta yi watsi da ba kif taimako a yakin da kasar ke yi kusan shekaru biyu kenan kayan labaran kenan bayan labaran duniya murtala faruk sanyi na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batun ficewar waɗansu ƙasashe uku daga ƙungiyar ecowas a cikin wannan makon idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa banda matsalolin tsaron kasa na kasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama. A bangaren namu kuma za mu leƙa ƙasar Kenya inda ake shirin gudanar da wani babban taro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar tsaro matsalolin tsaro da suka hada da fataucin miyagun kwayoyi da ayyukan ta'addanci. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Maryam da halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falasɗinu uku a jiya talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Cikin mayakan dai har da wani da sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani harin. Jami'an lafiyar Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun harba mutanen uku har lahira bayan da suka afka asibitin Ibn Sina da ke Janan. wani bidiyo da rahotanni suka ce an samo daga na'urar daukar bidiyo ta asibitin ya nuna kimanin sojoji goma sha biyu sanye da kayan farar hula ko kuma kayan jami'an da ke aikin asibiti da rigar likitoci dauke da bindigogi suna bi ta wani zauren asibitin kamfanin dillancin labaran reuters wanda ya samu bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da irin kofa da bangon da ke cikin bidiyon sun yi kama da wani hoto da ya taba ɗauka a asibitin. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falasɗinu a gabas ta tsakiya. Na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan biyu a Gaza ke ciki, waɗanda galibinsu ke fuskantar yunwa, rashin lafiya da kuma barazanar mutuwa daga bazuwar cututtuka masu yaduwa. fiye da kasashe sha biyu ciki har da amurka sun dakatar da bayar da kudade ga hukumar ta unrwa biyu bayan zarge-zargen cewa wasu ma'aikatan hukumar na da hannu a farmakin da mayakan hamas suka kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara a jiya talata kakakin hukumar lafiya ta duniya ta who christian landmeyer ya ce ba za a taɓa barin waɗanda suka aikata manyan laifuka su tafi haka nan ba ba tare da an hukunta su ba amma wannan tattaunawar a halin yanzu tamkar kau da hankali ne akan ainihin abin da ke faruwa a duk rana a kowace sa'a a kowane minti a gaza yayin da batun karin taimako ga ukraine ya yi kikikaka a majalisar dokokin amurka shugaban hukumar leƙen asirin amurka william burns ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan amurka ta yi watsi da ba kef taimako a yakin da ƙasar ke yi kusan shekaru biyu kenan batun kuri'ar da 'yan majalisar dokokin ƙasar za su kada a kan kudirin ba da sabon tallafi na dala biliyan 60 ga ukraine an alakanta shi da dokar tsaurara matakan shige da fice akan iyaka amurka da mexico sai dai har yanzu ba a daddale akan cikakken bayanai game da sabuwar dokar ba kuma batun yin dokokin gaba ɗaya ya shiga harkokin siyasar yakin neman zaben shugaban ƙasa na shekarar nan ta 2024 lamarin da ya jefa batun samar da ƙarin taimako ga ukraine cikin shakku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kada nisa nan gaba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu nufi ƙasar Kenya inda hukumomin ƙasar ke kira da a ƙara haɗa gwiwa a fannin leƙen asiri da tsaro a duk faɗin yankin gabashin Afirka domin ta ƙara barazanar tsaro daga ƙasashen ƙetare. A wannan makon Ƙasar za ta karɓi bakoncin shugabannin tsaro da na leƙen asiri daga ƙasashen Afirka goma sha hudu domin tantance gibin da ake samu a fannin tsaro da kuma magance matsalolin da suka hada da ta'addanci da fashin teku da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma safarar mutane. Ga Hawa Sharif da fasarar rahoton da wakilin murya Amurka Muhammad Yusuf ya aiko. Ƙasar Kenya ta ce makasudin taron na wannan makon shine domin karfafa aiki tare da haɗin kai domin yaƙar matsalolin tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa. mataimakin shugaban kasa rigati ga tuwaguwa ya shaida wa jami'an tsaro da ke halartar taron a birnin mombasa da ke kusa da ruwa cewa kasancewa cikin sanin halin da ake ciki da kuma dabarun sanin makama na da mahimmancin gaske wajen tunkarar kalubalen barazanar tsaro da ta dabe bai yankin da ma duniya baki daya. National Intelligence Service officers are essential component in collection of evidence-based information. Gachagua ya ce jami'an leƙen asiri na ƙasa na da mahimmanci wajen tattaro bayanan gaskiya domin jami'an sauran ƙasashe su ɗauki mataki. A yanayi irin wanda daba-dabar masu aikata laifi ta baza ko'ina ina ɓangare na duniya ba zai yiwu a bar ayyukan leƙen asiri a baya ba. Gachagua ya ƙara da cewa ƙasashe takwas da suka haɗa da al'ummar gabashin Afirka da Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Malawi, Mozambique Ivory da Seychelles sun haɗu wuri guda domin gina hulɗar aiki tare a sha'anin tsaro domin durkusar da barazanar ta'addanci. ƙwayoyi safarar mutane da yadda ƙungiyoyin da ke dauke da makamai ke amsha iko akan albarkatun ƙasa kamar arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke jamhuriyar demokaradiyyar congo ofishin da ke sa ido akan sha'anin ƙwayoyi da laifuffuka na majalisar ɗinkin duniya ya ce kudanci da gabashin afirka sun fara zama wata hanyar da masu safarar mutane da masu aikata laifi ke ratsawa su wuce inda masu safarar mutanen kan rika gudanar da kulle-kullen su ta kan iyakoki ta yin amfani da wayar hannu da sauran manyan na'urorin sadarwa yadda da wuya a iya dakile sana'ar tasu an dai ɗora alhakin karuwar aikace-aikacen nasu bisa matsalar cin hanci da rashawa rashin haɗin kai da gurguwar alaƙa tsakanin wasu ƙasashen na afirka Richard Tuta kwararre ne a sha'anin tsaro a kasar Kenya. ya ce taron na kokarin samar da sauki tsakanin kasashe da hukumominsu na leƙen asiri. That conference is trying to bring about uh, to end about suspicion. Tuta ya ci gaba da cewa taron na kokarin kawo ƙarshen rashin yarda tsakanin hukumomin leƙen asiri daban-daban kuma da zarar an kawo ƙarshen wannan rashin yardar to daga nan za a sami yin aiki tare. tare da musayar bayanai a tsakanin dukkan irin waɗannan hukumomi na leƙen asiri saboda a can baya za a fahimci duk a cikin zargin juna ake tuta ya ce a wasu lokutan ƙasashe kan yi musayar bayanan sirri da sukan daƙila ayyukan ta'addanci kamar irin su kenya da somalia da ke yin aiki tare wajen yakar ƙungiyar al-shabab haka ma ga Chuagua ya ce dole ne jami'an tsaro a yankin su samar da ƙarin dabarun gasa ma irin waɗannan ƙungiyoyi da na dabar-dabar masu aikata laifuffuka a ya a hannu. We must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking and monitoring potential threats. Ga ya kara da cewa dole ne mu zama cikin shiri da kayayyakin aiki irin na zamani domin ɗana tarko da kuma bin diddikin gano duk wata irin barazana domin yin rigakafinta da kuma yin waje da ita. Shugabannin hukumomin tsaro da ke nan mashawarta ne akan muhimman matakan da kasashe ke ɗauka. Dole ne aikinka ya tafi daidai tare da tsare-tsaren matakan shari'a da na gudanarwa domin ɗorewar maganin matsalolin tsaro kuma a shirye muke mu ɗauki duk wata shawarar daidai da za a ɗora mu a kai a matsayin muhimman tsare-tsaren gudanarwa. gudanarwa da sajewa a sha'anin fasahar zamani domin inganta sha'anin tsaro. To sai dai tuta ya ce, inda ra'ayin siyasa da diplomasiyar kasashe ya karkata zai shafi yanayin yadda za su yi aiki tare. Remember, these are Idan ka tuna waɗannan gaba ɗaya hukumomi ne da ke cin gashin kansu da ke aiki da manufofi daban-daban. A wani lokacin manufofin kan yi daidai da juna, a wasu lokuta kuma manufofin kan ci karo da junansu. wani abin kuma shine yadda irin waɗannan hukumomin leƙen asirin a can gida kan kasance yan koren shugaban ƙasa wasu kuma na ƙasar ne kanta a ranar alhamis ne dai ake sa ran kammala babban taron haɗin kan na mashariki a birnin mombasa a gaida Hawa da fassara rahoton Muhammad Iso. Bari kuma mu koma bangaren labaranmu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya talata shugaban kasar China Xi Jinping ya karbi takardun shaidar jakadu daga kasashe da yawa ciki har da Afghanistan makwabciyar China. Wanda hakan ke nuna wannan ne karan farko da wata babbar ƙasa ta amince da gwamnatin Taliban a hukumace. Shi ya marabci Bilal Karimi, jakadan Afghanistan da gwamnatin Taliban ta naɗa a wani biki da aka yi a babban ɗakin taron Great Hall of the People. tare da jakadan kasashen cuba pakistan iran da sauran wasu kasashe 38 kasar china ta fahimci abin da sauran kasashen duniya ba su fahimta ba abin da mai magana da yawon gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya rubuta kenan a shafin sada zumunta na x A jiya talata an rufe masana'antu da shaguna a garuruwa da yawa a yammacin Iran inda galibi kurdawa ke zama a wani matakin yajin aikin gama gari na nuna rashin amincewa da hukuncin kisa ta hanyar rataya da aka aiwatar a kan wasu kurdawa hudu a ranar litinin waɗanda aka samu da laifin hada baki da isra'ila a cewar 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama mutanen hudu da aka kama a watan yulin shekarar 2022 an rataye su ne a wani gidan yari da ke garin karaj a wajen birnin tehran bayan yin watsi da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da suka ce ba a yi masa shari'ar adalci ba. Rataye mutanen ya ƙara kawo damuwa akan karuwa aiwatar da hukuncin kisa a Iran. Wanda ya zuwa yanzu a cikin wannan watan ana kashe akalla mutane biyu a kowace rana a cewar 'yan raji. gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kuna kuma ya sake sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Faruk na da shirinmu na gaba. Ba. baki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa tsakanin kungiyar ECOWAS da membobin ta uku da aka yi wa juyin mulki a yayin da suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar. Assalamu alaikum. Yayin da al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya suke zaman jiran ganin an daidaita takun saƙa tsakanin Nijar din da ƙungiyar ECOWAS ko yawo Sai kuma kwatsama a farkon makon nan ƙasar ta Nijar ta ba da sanarwar cewa ta fita daga ƙungiyar ta raya tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka. tare da ƙawayenta biyu makwabtanta wato kasashen mali da burkina faso waɗanda su ma suke fuskantar fushin kungiyar ta ecowas sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasashen ecowas ɗin dai ta kakaba bawa nijar takunkumi ne sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan yulin da ya gabata wanda ya hambarar da zababben shugaban ƙasar muhammad bazoum tare da dora abdulrahman chani a zaman shugaban mulkin soji takunkumin wanda ya jefa 'yan kasar ta Nijar a cikin wani mawuyacin hali har ma da barazanar kai mata hari da ECOWAS din ta yi a farko ya sa Nijar din kulla kawance da makwabtanta na Mali da Burkina Faso waɗanda kuma suka yi barazanar yin taron dangi ga duk wanda ya yi ƙoƙarin kai wa Nijar din hari inda kuma daga bisani suka ce sun maya da ƙwallon mangwaro domin su huta da kuda ta hanyar ba da sanarwar ficewa daga cikin ƙungiyar. Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula a jamhuriyar Nijar ya bayyana musabbabin ɗaukar wannan mataki. eh to wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 eh, ga watan juli eh, an ma kasar nijar wasu kakuban eh, matakai hadda ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da benin da kasar nigeria Eh, to kuma sai ma hau watan disamba kadai goma ga watan disamba wai ita sai dai cdo din wai ta ma lura da nijar an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan ga mulki a halin yanzu to duk da haka nan aka yi hankuri aka yi ta ci gaba da tattauna da su don a samu masalaha a ga inda za a hita eh, don a ci gaba da zama tare cikin girmama juna to wanga 20 ga da biyar da watan eh, wannan januwari wanda ya zo kenan shekaran jiya ana jiran su eh, wato magabatan sai dai hukuku wanda aka wakilta su yi magana da sunan magabatan su zo don a tattauna da hukumomin Nijar sai aka eh, lura da babu gaskiya cikin al'amarinsu saboda da harko da aka tuntube su sai suka ce a ba samu izini ba ne da su zo kasar Nijar aka tura masu izinin kuma aka gwada su kowa ya gani sannan da suka sami izinin kuma suka ce a jirgin su ne ya lalace to kowa kau ya san abuja yadda ke da shirage kowa ya san yadda iya din abuja yake a yi zancen jirgi ya lalace wannan ba magana ba ce wadda ake iya mai hankali ya ɗauke ta amma ya kake gani shi wannan mataki ba zai iya shafar eh, makomar talakawa ba rayuwar yau da kullum watakila zai eh, kasance wani mafari na takaita zirga-zirga kai da kawo tsakanin eh, al'ummomin kasashen nan eh to lalle wannan da wuya saboda kasan na harko eh, su talakawan wanda suke cikin kasashen dama dai wannan matsala bata shahe su ba tunda har da wannan duk matakan da aka ɗauka sun ci gaba da hulɗa su ta yau da kullum ina kyaukyawan zaton har ga halin yanzu za su ci gaba da wannan hulɗa ba tare da sun yi wani la'akari da wannan matsala wadda ta faru ba cikin ecowas eh, saboda kowace ƙasa ta san ƙasa tana da incin ta shiga kungiya ko ta hita daga cikin kungiya idan ta lura da ba ta samun yadda take so cikin kungiya ba abin da ke tilasta mata ta tsaya cikin wannan kungiya saboda matakan da sai diyawo ta ɗuka game da Niger matakai ne wanda babu su ko ina a rubuce cikin kudurorin da ya kamata a ma ƙasa in ta yi wani abu wanda ake ganin ya saba ma ka'idodinta eh, na sai diyawo. To sai dai a nashi bangare shugaban kungiyar FCR a Niger ɗin Sule Umaru yana ganin cewa matakin ƙasashen uku bai dace ba. To lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma su matsaloli sabili da in ka diba waɗannan kasashe guda uku wato duk cikin ƙasa ecowas duk cikin ƙasashen yawo su ne na baya cikin sahu su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen su dawo wato mai da kasashen su baya ne dalili ko idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa banda matsalolin tsaron ƙasa na kasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar wato idan ta hita sai yawo bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alje kenan wato nan Benin da nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan baya da haka nan kuma idan ka diba iyakan Nijar Mali da Burkina ba a iya hita akwai matsalar tsaro to ya zama to nan Benin da nigeria kuma akwai wata matsala ina ganin matsala ce babba ga kasar niger musamman don in ka ɗauka shi babban birni na yamai babban birni ne na bariki ba wasu sana'a ko kasuwanci ake ba sana'a da kasuwanci da ake sun danganci da aiki da noma da kasuwanci da mutane ke can wato a cikin ƙasa musamman manyan birane waɗanda ke iyaka da ƙasar najeriya da ƙasar benin wanda yake ƙasa ce mai hamada wanda yake ba komi ake iya a shuka a girbe ba dole ilatilas wasu abubuwa sai mun ketar kasashe sai mun ketar tekun maliya mun je mun samo su to su waɗin kasashe nijar mali da burkina ba su da tekun maliya ba su iyaka da teku kenan kaga wani babbar wato rangome suka samu na samun daman wato fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka wato wani tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa mu wani kaimi ne aka kara sa talakawa saboda su talaka su ne za su jin matsala babba daga ita sai da idan duka diba yanzu shiga najeriya idan kana da wato wannan id card da ta ecowas ta wadatar ka je najeriya ka je benin cikin hankali kwance ka je ka dawo idan aka yi ta cikin ce da yawo kenan sai 'yan kasa sun koma yin wato yin passport su zo ya mai babban birni a yi musu visa su je kasar niger ko su je kasar benin kenan kaga ga babban matsala ce ga talaka wanda iyaka da najeriya musamman yanzu ka dauka wanda dan barto ko wanda dan isa ko wanda an maimuja ko wanda a garin dole kaina yanzu a ce sai ya zo hanya mai wato ya samu izinin shiga najeriya babban matsala ce musamman shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international a najeriya awwal musa rafsanjani shi ko yana ganin a matsayinsu na kasashe masu cin gashin kansu suna da 'yanci da damar daukar wannan matakin abin da ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu musamman kasar niger da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki batun da za a yi irin wannan kasa ta ci gaba da alaka da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida duk ko menene ya faru wannan ita kungiya ta ecowas ba kungiya ce da ta zama dole da kowace kasa sai tashi shige ta ba a wannan yanki a'a ita wannan kungiya kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunkasa tattalin arziki an bunkasa hadakayya an bunƙasa al'adu an bunƙasa zaman lafiya to waɗannan kasashe kamar yadda aka sani kasashe ne masu gashin kansu suna da su kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya kuma kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su su fice sai dai kuma ambasada ɗahiru suleiman tsohon jagoran samar da zaman lafiya a sudan ya jaddada cewa wannan matakin ba alheri ba ne ga tattalin arzikin kasashen uku da kuma tsaron kan iyakokinsu. ni a gani na ba su yi dogon tunani ba in ma suna fushi cewa an samu safin kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba amma su ce wai sun fice daga ecowas daga ƙarshe da illa ne zai kawo musu don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe sha da yanzu suka zama sha biyu tun da sun fita daga waɗannan kasashen ba su da hurubi da za su shiga cikin sauran kasashen nan sha biyu ba tare da su nemi visa wato izini na shiga ƙasan ba da za su tashi ne su shiga ko ina da suka ga dama amma yanzu daga sofi ce daga cikin wannan eh, ƙungiya ba za su tashi su shiga wata ƙasa ba tare da an ba su izini su shiga ba shi daga kayyada ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rage goma sha biyu wannan ya nuna zai ragu sosai tunda ma ba da kamar Nijar da Najeriya da aka rufe boda mugun illa zai kawo wa mutanen Nijar. To yayin da kungiyar ta CDAO ta ce har yanzu bata sami takarda a hukumance da ke bayyana mata sakon kasashen na Nijar da Mali da Burkina Faso kan cewa sun fita daga cikin ta ba. wani masanin shari'a kuma lauya ɗan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasar Faransa barista Bashir Ahmadu ya ce ai ƙasashen uku ba su fito ba domin kuwa ba su cika ka'idodin da aka gindaya na ficewa daga kungiyar ba. Ita Nijar da eh, Mali da Burkina Faso sun ce sun hita cikin hukuma ECOWAS gaba daya wiki ife immédiat kenan sun hita gaba daya amma hukumar eh, ecowas ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukuma to yanzu kenan abinda suka kin nan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita yanzu abinda kamata a yi tun da hukumar ecowas ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so amma ba haka ake hita ba hita yadda ake yi sai an rubuta an aika can aikowas sannan cikin shekara guda su yi prosedurkin na hita ciki kuma wannan shekara da aka ba bada kahin a hita gaba daya ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta dan shi ne aka da eh, lokaci mai nisa kwarai a bada shekara guda cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu eh, haɗin kai sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a hita ai ana iya dawowa bisan sa kenan eh, communication da suka yi don su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun sai sun rubuta takarda sun aika a ecowas to amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta sai da yawo ba ta mutunta dokokin da suka kafa ta misali idan aka dauki misalin nijar ana ganin kamar kai tsaye ta ɗauki ta wa ƙasar takunkumi alhali ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka. Ai wannan ba gaskiya ne ba. Sidiyawo tana da inci in an yi juyin miki cikin ƙasa akwai protocol kin da ke ba ta inci ta ɗauki wasu um, decision mai sa kasa a takunkumi amma abun da aka yi cikin harka zuwa mulkin na niger sai da ta yi kuskure ta yi kuskure tun da babu inda dokar sai da yawo take ba da inci a ta yi a ɗauki sojoji a zo a yi yaƙi a cikin ƙasa wannan babu ita to ga kuskuren da aka yi amma ba dan an yi kuskure wajen saidawa ba za a cewa ai ma ba mu bin dokoki in ba abin dokoki ai abu bai ba mana ba a hana ku hita ba amma an ce ku bi duk ga hanyar da ake bi a hita to ku bi hanyar ku hita ba dan ita saidawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi akwai kasashe da ke cikin saidawa ka wasu togo da ba su yarda da amur ake cikin saidawa ba kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara. saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Rukayya Basha da Sulaiman Muni Barma, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC. su a gaida na Sanyinna sai ku tari shirin mako mai zuwa. kada ku bari a baku labari. Abin da ya sauka kenan a shirin namu na safiyar yau kafin mai sallama ga Maryam Dauda da tashin muhimman kanan labarai. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falasɗinu uku a jiya talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi gargadin cewa da daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falasɗina a gabas ta tsakiya. Na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan biyu a Gaza ke ciki. Yayin da batun ƙarin taimako ga Ukraine ya yi kikikaka a Majalisar Dokokin Amurka. shugaban hukumar leƙen asirin amurka william burns ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan amurka ta yi watsi da ba kif taimako a yakin da kasar ke yi kusan shekaru biyu kenan to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa facebook.com ko kuma yin tsokaci a shafukan na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da maryam dauda da ta karanto labarai da dadi balawi da ya hada shirin da ba da umarni sai editan mu na yau murtala faru na da hajiza kyari da ta wallafa rahotannin a shafukanmu na intanet a madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa mu da lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.